Okay, very good. To, jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh jama'a masu ma kan wannan shafi na sarki zaki MPK na Rasulun Aminin. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah jama'a muna tare da Ashak Mu'azu Abdallah Mu'azu Agege uh, babban malamin mu na limami ne kuma a ƙasar Najeriya Agege wanda da shi shi ne ma mu'assasa wanda aka assasa wannan shafi na rasulin aminin in zan tuna shekara takwas kenan wannan shekara mun samu shekara takwas kenan za aka fara wannan uh, rasulun aminin tun kan messenger muka dawo kan eh, whatsapp muna karatu tun lokacin da ba live video ana karatu ne an kare a wulga kan social media Uh, shak mu'azu shine mufti wanda ke guide dinmu tun da muka fara alhamdulillahi manya kamar irin su shak mu'azu suna gaya mana cewa duk abin da ba Allah ciki wallahi ka bar shi koya zai tashi ya faɗi amma duk abin da akwai Allah ciki shi ka ga yana yawan shekaru ka duba irin tahaddin da ake bamu a wulga muna tahaddi a yi kaza a yi kaza eh, mu shek amma har yanzu muna tsaye ya fito ga gaskiyar da muke ciki gaskiya ko ta gida ne muna faɗa ko ta cikin gida ne muna faɗa abin da ya kama waje duka muna faɗa to alhamdulillah uh, za mu zo da topic mai take imaninka a cikin musulunci topic mai take imaninka a cikin musulunci fatawa ne wanda shak zai bayar wani bawan Allah ne da ake tare da shi amma kan haka kamun mu yi magana za mu so shak ya bude mana da da ya gabatar da kansa kamar kanda aka san shi ma a duniya zai fara dan ɗauki minti biyar ya gabatar da kansa sa'an nan mu dawo kan topic assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu ya ustaz wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu dan uwana alhaji safiyanu da aka fi sani da alhaji sarki zaki dan babanmu waliyin Allah Maulana Alhaji Salihu mai kankan to Allah ya ƙara maka lafiya Allah kuma ya ji kan Alhaji ya kuma rahamshe shi jama'a masu kallon mu a wannan kafa ta rasulun aminun na shugabanmu Alhaji Safiyanu Sarki Zaki ina muku sallama irin ta musulunci ina cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh bayan haka kuma ni mai magana sunana mu'azu abdullahi mu'az ni ne shugaban makarantar darul ulumil qur'an kuma limami na masallacin tafida mosque tafida tijjaniya central mosque da makarantar da masallacin duk suna unguwan markaz wato karamar hukumar agege jihar lagos ƙasa najeriya ƙara kuma afirka na ƙara nana ta sallama wacce addu'a ce da musulunci ya tanadar ma duk wani musulmi ya yi ma ɗan uwan shi musulmi wanda yake roƙon ma ‘yan uwa musulmai aminci da farko kuma ya tsakaita da rahama wato neman tausayi da jin kai sa'an nan kuma da neman albarka da fatan kuna masu bin mu a wannan page na rasulun amin karkashin jagoranci sarkin zaki muna ƙara muku godiya da kowane lokaci kuke muna liking kuke muna sharing kuke kuma famun haɗin kai Allah saka muku da alkhairi wannan kafa na sarki zaki cikin ikon Allah ta yi gwagwarmaya masu tsawo yanzu gashi yana faɗi mana yana ƙara tunasar da ni kaina shekara takwas kenan da muka kafa wannan kafa mai ɗimbin albarka Allah saka mai da alkhairi wannan na nuna babanmu Alhaji Salu mai kankan abinda shata ya faɗi masa ɗin nan da ya ce na gode salugu mai kankan na da kuma salugu abinda ya faɗi da abubuwan da ya faɗi a cikin wannan waƙoƙi na shi shata gashi sirrin ya bayyana wurin ɗan uwana ƙanina jinina alhaji safiya misalu mai kankan duniya duk tana ganin tsalo mai kankan a ko'ina to Allah saka muku da alkhairi muna ƙara muku godiya akan wannan haɗin kai da kuke bamu malumman mu bangaren ɗariƙan tijjaniya malumman mu bangaren ƙadiriya malumman mu bangaren eh, izala malumman mu bangaren shi'a duk muna ganin ƙoƙari da kuke muna Allah saka mu kai hadda malumman kirista da ake gayyatar su suke ba da haɗin kai duka Allah saka mu kowa da alkhairi Allah ya sa duka Allah ya ɗora mana a mizani duka dai abin da ake so shi sarki zaki manufan shi da wannan da kuma manufan mu shine yaya za a yi musulmi ya fahimci ɗan uwan shi musulmi ya za a yi kowa ya respect fahimtar juna shi sa ka ku ga wani lokaci a kawo ɗan izala ko a ce ah ai tafiya da ɗan ɗariƙa ne yake kawo ɗan izala ya ɗan ah, yana so izala in sun amayo abin da za su amayo ko kuma sun faɗi abin za su faɗi dan ɗariƙa kuma ya zo ya ci abin kuke nufi aka ɗin nan ba haka muke nufi ba ga abinda da muke nufi duka dai yadda za a yi a samu sawaba to Allah ya sa mu dace Allah kuma ya kyautata zuciyarmu ya haskaka ta da imanin musulunci dukkan mu dai abinda muke fata gobe kiyama mu samu rabo Allah ya mana haka amin wassalam to alhamdulillah ah, yanzu za mu dawo kan topic sosai jama'a da ke mu a wani dan uwa ne da muke tare da shi yake bibiyan shafi alhamdulillahi za mu ga in shai ya ba mu dama kawai kai tsaye shi mu je kan topic za mu so mu dan saka abin da yake tsutsa masa damuwansa topic mai bismillah to topic mai take wai imaninka a musulunci To, jama'a in za ku ji mu gashi na bismillah. Eh, assalamu alaikum, sarki zaki. Sanda eh, yi ne. Yan eh, koyi sunana Lukman daga Ghana. Ma ina northern part of Ghana, ina Boko. To, English na da bai da kyawakan. Mm, da ina sun ka yanzu, ke ni ka kusa da maluma. kana da wani tambaya na sun ka samu malu su warware mini sun gane eh, ni ni musulmi ne eh, ina sallar na komi na azumi komi duka na yi amma ni sana'a na ni taba nike sere eh, ina sere wuyi ne kuma da kudin wuyi nike komi duka kuma yanzu yau nike ma magana da cikin sinaji na masallaci ana sallah sallah ana yi sallan juma shi to sai abun ina jin ka ina bibiyanka ke da malumanka to ina jin maganganu waɗansu ba daɗi to na ce bari kiran duba ka sami min malam ka tambi su ya yanzu alamarin yake harkan da nike yin ya halaka ko bai halaka ba wallahi abun da ke damu na ce na ban yayi kwana eh, na ce barin kiran duba dai ka ya kai min taimako ni na gana ne kuma gana kuma north part of boko ina bako ce nan ce magana kenan eh, ya hankuri don Allah don annabi ka ta mimi wannan magana in samu warware mini gane abin da nake shi kai assalamu alaikum to jama'a in kun ji ainihi abin da yake faɗa zan sake maimaitawa shi ya ba mu fatawa a kansa wai shi sunansa lukman a ƙasar ghana da shi aikinsa sana'ansa taba wi yake sayarwa kuma ya samu kuɗi sosai yana taimako kuma a ciki yana taimakon marayu bayan Allah sa'an nan kuma ya gina masallaci a ciki ko masallacin babba har ana sallan juma'a a ciki a wurinsa bai taba sanin ka ɗauki wannan kuɗin taba ka yi alkhairi ka gina masallaci da sauransu bai taba sanin laifi ba ne face lokacin da yake yanzu yake bibiyan social media yake bibiyan malluman da muke kawowa shi gaskiya abin ya shige masa damuwa yanzu yana wasuwasi abin da ya yi nan alkhairi ne da ake sallah a ciki ko dai a'a saboda ya kasa bacci bai iya yi bacci in yana tuna da wazuzukan da ke tafiya kuma ga shi ma irin alkhairin da ya yi da kuɗin taba to yake so ya duba ya yi daidai ko dai a'a me ya kamata ya yi shine tambayansa Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar sarki zaki na shak kaga wannan bawan Allah na'am mai imani Allahu akbar mm. wallahi yana tare da imani mm. dama shi bawa a cikin musulunci lokacin da ya yi ana gane imanin shi ne mm. lokacin da ya kuskure har ya fito yana wani abu da ku turawa kuke cewa confess yana confess ma duniya abin ka ji fa maganan shi sarki zaki ka ji cikin maganan shi yana cewa bai iya barci tun da ya ji wa'azi a social media musamman a page din nan namu da yake jin abin malumma ke faɗi kaga that is wa'azi yayi amfani ke. yace abin da malumma ka on the life ana bibiyan mutum ne akan maganan da yayi Mm. ya ce abinda malumma ke faɗi wannan ya hana shi ya hana shi bacci me hana shi bacci nan wa'azi ka ce min tsoron Allah tsoron Allah ya hana shi bacci ya samu underline nan fa nan ne ya kamata mu fitar da fikihun da zamu ba wannan bawan Allah fatawa mm. domin ka ga fatawa ba kawai ana bayarwa bane kawai don kaji mutum yayi sako kawai ka yanke mai hukunci ana ba da fatawa a hankalin da mutum ya zo ma da tambaya. Mm. Ina tsammani sarki zaki kana tare da ni akan wannan. A gaba da mutum ya kawo maka laifi da kaga laifi ne kawai ka sa shi wuta ba. Ai mana, eh, kai da kanka ka duba maganan shi fa yana confess kaman ni ba inda ya tsorata ni da ya ce abin ya hana shi bacci. Abin da duk zai hana mutum bacci tashin hankali ne. Tashin hankali da ya ji shine imanin nan. a cikin imani da Allah subhanahu wata'ala ya ce mu yi kasan an ce mu imani da abu shida ne imanu billahi wa mala'ikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir sannan na shida wal qadr amma mu dawo abin da ya wato yana abinda hana shi bacci yaya zai kare ranar tashin alkiyama mm. da wannan aiki da yake yi na sayar da marijuana that is uh, wiwi eh. Wanda ba a ƙasan hausa muke kiran shi ganye hmm. an gane ko kuma a ce taba duk da taba a ƙasan hausa ya rabu biyu akwai taba sigari akwai taba ganye amma shi nan yana magana ne akan taba ganye wiwi wiwi hmm. an fahimta to kamin mu je ga san shi dai nike so mu ta hankalin masu sauraron mu bawan Allah nan ya yi confess za a iya yin kiyasi da maganan da wata ta zo gaban shugaba sallallahu alaihi wasallama ta ce ma annabi ya rasulallah na yi zina annabi ya kau da kai haka annabi son ya ci saboda ma hukuncin me za mata za a jefe ta ne bisa ba man ba makasadin annabi bane a jefe mutane shi karar shi faɗan a jefe mutane an yi ne domin a tsoratar da mutum kai na'am sai da take faɗi sai annabi yana kaucewa ƙarshe dai a takaice matan nan an jefe ta sai aka ji wasu sun zauna suna yi da maganan suna cewa da ta ɓoye sirrinta ta je ta istighfari da bai yi mata ba ka ji abin da annabi ya ce ku da kuke faɗan haka matan nan ta yi maganan da da za a raba da za a raba tubanta ga mutanen madina duk gaba ɗaya da za isan musu Allahu akbar saboda ta nuna ma Allah ta ji tsoron Allah sai sa har ta zo ta faɗi ma annabi sallallahu alaihi wasallam ga laifinta hmm. yasa nan a fikihun nan yana nuna wanda ya fito ya nuna ma malumma laifinsa malumma su kula da wannan point din ya zo ya nuna laifinsa din nan yana nuna shi mai imani ne yana tsoron gobe kiyama ka Allah ya azabtar da shi wannan kenan to amma generally bari mu je akan hukuncin abin nan Eh, mun sani da Allah subhanahu wata'ala da shari'ar musulunci ya tsara muna kada mu yadda mu nemi kuɗi face ta hanyar halali. Mm, Domin me haramun yana ɓata rayuwar ɗan adam duk abin da kaga musulunci ya ce haramun ne ba musulunci yana yi kawai a tsaya kan imani da shari'a ba ne musulunci yana kula da humanity ne farkon abin da maluma ya kamata a zamanin nan mu ja hankalinmu shine kullum mu rinka kula da humanity humanity yana da muhimmanci shi yasa kaga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ko da kaga annabi an ce ya fita yayi gazu yayi yaki ba yaki bane wai dole mutane su shiga addini saboda Qur'ani ya riga ya faɗi ma annabi la la ikraha fid din ba a tilasta wani ya shiga addini amma annabi ya yi yaƙi ne saboda waɗanda suke take humanity shi yasa ɗan ƴancin ɗan adam yana da muhimmanci a musulunci shi yasa ga a cikin yaƙe-yaƙen da annabi ya yi wasu ma annabi ya je ya yaƙe su ne saboda sun taɓa wasu kafurai ƴan uwansu hmm. akwai yaƙin da annabi zai je ba wai ya yi yaƙi mu a'a wasu kafuran ne yake cutan wasu kafurai sai waɗancan kafuran su zo su ce ya rasu a zo a taimaka mana sai annabi zai taimaka domin a tabbatar da humanity zaman lafiyan humanity akan ban ƙasa to sai sa humanity na da muhimmanci a wurin da'awa idan baka da humanity a cikin da'awa to ka ta kwafsawa ka ta yin abubuwa ka bata tsarin musulunci kuma kai ne ka jahilci abin to sai sa musulunci dai ya ce a duk abin da ya haramta abin nan yana wato yana karo da rayuwar ɗan adam yana lalata rayuwar adam in Allah ya ce ka a yi sata saboda sata ɗin nan kana iya sa wanda aka yi satan nan cikin wani hali wanda bai dace ba yasa ko da musulmi zai zai yi makafiri sata ba za ce don kafiri ba ne a'a za a duba humanity sai an fight makafirin nan an karɓo mai haƙƙinsa a wurin musulmin nan haka nan kuma idan mutum yana sayar da kwayoyin da bake ana sha a shiga wani hali mm. to kaga yanzu humanity ake dubawa ke sa a haramta wannan abin tun da zai yi ma ɗan adam illa duk abin da zai yi ma ɗan adam illa to wannan abin sha a haramta an fahimta eh, wiwi yana yi ma ɗan adam illa Wata shayi ba ganye yana yi ma ɗan adam illa mm. zina yana yi ma ɗan adam illa to duk waɗanda abubuwa da suke ma ɗan adam illa shaga giya yana yi ma ɗan adam illa wanda da masu sayarwan da masu sayan kansu sun shaida cewa abin nan da muke sha yana muna illa to kaga ba kafiri ne ba sai sa shari'a kuma shi kuma kullun yana kokari ne yana kare ɗan adam kai faɗa ga abin da zai zamo masa illa ko ya zamo masa haramun to sai sa sai zamana Allah ya nemi mu rinka neman kuɗi ta hanyar abin da zai kawo ma ɗan adam sauƙi da ci gaba da zaman lafiya. An fahimta? To sa aka halarta. To sai sa nan batun kuɗin haramun. Kaga idan mutum yana samun kuɗi, annabi sallallahu alaihi wasallam ya kawo mana hadisai birtik kan rashin kamu yadda mu ci kuɗin haramun. Wani wuri za ka ji annabi yana ce mana, la zula kadama abdun yawmal qiyama wai ba zai dan adam ba zai gushe ba a ran kasa kafafuwansa guda biyu ba za su gushe ba yawmal qiyama ran ta hatta yusalu an arba'in za a tambaye shi abu hudu wato idan mutum ya zo ran san alqiyama yana tsaye kan kafafuwansa ba za a yadda in zai je wuta ne in zai je ba za a yadda ya tafi ba sai an tambaye shi abu hudu na farko min ai daga ciki akwai min aina iktasab wa fi ma anfaq ina ya samu kuɗin kuma me ya ciyar da shi sai Allah ya tambaye mutum nan a nan malum masu ce idan mutum masu kuɗi iri hudu ne masu kuɗi iri hudu ne mm. akwai wanda ya samu ta hanyar haramun ya kashe ta hanyar haramun suka ce wannan ya zo kiyama ko kallon shi Allah bai yi ya samu ta hanyar haramun ya kuma kashe ya kashe ta hanyar haramu okay ko kallon shi Allah bai yi hmm. akwai na biyu ya samu ta hanyar haramun sai kashe ta hanyar halal <laughs> shi da irin na bawan Allah nan okay <laughs> eh, haramun ya samu amma da zai kashe sai kashe inda ya dace akwai magana a kan shi mun zo bayanin shi na uku ya samu ta hanyar haramu halal a eh. wancan ya samu ta hanyar haramun ne sai kashe ta hanyar halal na uku ya samu ta hanyar halal amma sai kashe ta hanyar haram hmm. ya je ya yi dakonsa ne ya yi wahala ya yi gumi ya yi aikin gwamnati ne ya samu kuɗi amma ya samu sai ya je ya ta shaye shaye ya ta zinace zinace ya ta kaga ya samu ta hanyar halal amma sai kashe ta hanyar haram. Na uku kenan. Akwai na hudu ya samu ta hanyar halal sai kashe ta hanyar halal. Allahu akbar. Sai suka ce wannan shine za a mai tambaya. Ah, eh. Eh. Eh mana shi yanzu za a tambaye shi yaya ina silin ya fito ina ya shiga ina kwabo ya fito ina ya shiga har in ya gama sannan sa shi aljanna. ashe na baya ba su da magana kenan eh to na aisha sa ne ce ma na baya akwai shi na farko me wanda ya samu ta haramun ya kaje ta haramun shi dan wuta ne street eh. na uku kuma wanda ya samu ta halal ya kashe ta haram akwai magana kan shi hmm. sai na biyu wanda ya samu ta haram ya kashe ta halal to su sun kasu kashi biyu shine magana, topic din mu na yau eh. topic din mu na yau su sun kasu kashi biyu Eh. shine samun haram ya kashe halal to samun haram ya kashe halal samun iri biyu ne okay Samun iri biyu ne malam ya ce almalul haram imma an ya kuna muharram li'ainihi muharraman li'ainihi wa imma an ya kuna muharraman likasbihi ma kudin haram ko ya zama na ainihin kudin shine haram ko kuma a hanyar da aka samu kuɗin ne haram ila da aka confuse ko hanyar eh, shi kuɗin ƙila kuɗin ne haramu eh. ko kuma a hanyar da aka samu kuɗin ne haramu. me ma'anan shi kuɗin haramun ne mutum ya sato kuɗi okay. wani ne ke da kuɗi sai mai shi ya je sato ɓarawo ba zan ce kai ba kai ba ɓarawo ba ne eh, wani ne ya je sato kuɗi ka gane ai eh. to wannan kuɗin kaga ainihin kuɗin nan menene haramun ne saboda ya je ya sato ne ya kawo eh. ko kuma ya yi kwace ne kamar yadda muke da shugabanni ministoci da gwamnoni da wasu shugabannin ƙasa za ga sun ci kuɗin ƙasa ka gane to wannan kuɗin nasu ainihin kuɗin haramun ne ka gane domin kwace suka yi ko ya yi kwace da ƙarfi kamar ba, ko ya yi kwace da bayuro kamar ministoci da sauransu na ka fahimci wannan to akwai kuma akwai muharraman likasbihi shine irin na bawan Allah nan da ya mana magana eh. mutumin bako ɗin nan eh. shine business yayi ya samu haramun ɗin. kaga shi da iktisabi yayi yana da bambanci da na barawo barawo hmm. ba business shi kudin wani ne je dauko eh. shi kuma wannan shi na shi a'a yayi business ne to business din ne haramu oh okay ba kudin bane haramun business ne haramu. Eh. okay na'am na'am da gane to amma business din da ya zama haramun shi ya shafi kudi to yasa shi malumma ba su yi musu hukunci ɗaya ba eh. maluma ba su yi ma wannan kuɗin ɓarawo da kuɗin wanda ya business ɗin haramu ba su yi musu hukunci ɗaya ba hukunci biyu suka yi wanda zan kawo wasu maluma da suka yi magana a kai shi mu bi yanda fatawansu yake zan kawo ibn taymiya shekul islam ya yi magana a kai zan kawo Imam nawawi ya yi magana a kai zan kawo maulamu shehu muhammadu nazifi asusi ya kawo baiti a cikin a littafin tijjaniya wanda ake kira a yaqutatul farida sa'annan kuma zan kawo batun da Maulana Shehu Ibrahim radiyallahu ta'ala anhu shi ma ya faɗi akan cin kuɗin haramun amma zan yi su a takaice sabili da wato lokaci saboda lokacin mu bai da yawa domin minti talatin kace za mu yi amma surutu na da yawa har na ci minti 23 ina gani akan screen har na kai wurin 23 minutes 25 seconds to ba laifi dai amma a takaice mu soma da eh, magana ibnu taymiya shaykhul islam ibnu taymiya yana cewa idza kanat al amwal qad ukhizat bi ghairi haqqi na'am ina tare da kai ya ustaz ina tare da kai to yace idza kanat al amwal qad ukhizat bi ghairi haqqi idan mutum ya dauki kuɗi ba tare da haƙƙi ba wato kamar mutum ya sata an gane wakata azara ta'azzara ila ashabiha sai ya zamana yana da uzirin yanda zai mayar da kuɗin zuwa ga masu shi ka san idan mutum ya sata kuɗi sai ya ce ya tuba ko sata ta hanyar itis da ƙarfi ko ta hanyar ɗauka a ɓoye ko kuma ta hanyar wani minista ya ci kuɗin ƙasa To tuban shi, tuban shi shine ya mayar da kuɗin zuwa ga masu shi. Mm. Mm. Ka gane? Eh. Ya mayar da kuɗin zuwa ga masu shi, amma sai ya zamana ba hanyar da zai mayar. Misalin ɓarawo ya yi sata biyu yawa har bai san suwa ma ya sata ba. Eh. Kuma ya zama mai kuɗi da kuɗin na. To me zai yi da kuɗin? Ko kuma minista ne ya yi sata sai yanzu ya tuba yanzu ya zai yi da kuɗin. An gane ai. ko kuma abin da eh, eh, eh, ko kuma dai ta wani hanya dai da aka samu kuɗin na dai ba business dai yayi ba na abin nan kamar mai sayar da wani abu ko kuma a kuɗin da ya samu ɗin ya samu ne ta hanyar business ɗin zina ana zina shi yana karɓan kuɗi ka gane irin wani akwai masu wannan business ɗin shi yana neman kaman kawalai kaman ƙasar hausa akan ce kawali kawali ya je nemo karuwa ko wata budurwa ya kai ma wani sai a bashi abin da za a bashi sai a yi zina kaga irin waɗannan duka kuɗin haramun ne to shine ma shomu ibnu taymiya yake cewa idan wayannan duka suka suka zama an na satowa ne fal ilanu ala sarfi hadil amwal fi masalihil muslimin to abin da zai yi da wannan kuɗi shine ya sarrafa kuɗin nan zuwa ga taimaka ma abin da zai gyara na musulmai domin bai iya komawa da su asali ya kamata ya koma da su to shi ya zama bai iya koma da su to the best solution ya ba da kuɗin ta hanyar da zai abin nan zai ba wato musulmai masu wani abu da ya san aka yi ma musulmai zai kawo ci gaban su ya je ba su eh shine yace haka yake amma izan abin ya zamana business ya yi sai ya zama na business din nan yana abin nan to wannan shi tuba kawai zai yi mm. shi wancan zai mayar da kuɗin ne zuwa ga masalihan musulmai tunda bai san wanda zai kai ma ba amma mm. in ya san su ya je mayar musu da kuɗin su shikenan ya tuba kenan amma in bai san su ba to ya je ya watsa maimakon ya ajiye kuɗin ko ya wani banna da shi to ya je ya yi ya kamar ya taimaka ma miskinai ya taimaka ma ya zama na dai yayi wani abu mai kyau da su wannan kuɗin to shi na hukuncin kenan amma hukuncin wannan shi dama business ya yi hmm. to sai ya zama yanzu ya tuba me zai yi to ya bar tu ya bar ya bar aikin ya bar wannan aikin haramun din mhm. to sai aka ce to sai zama ya a cikin kuɗin ya gina masallaci ya hmm. gina kaza ya gina kaza su ima an yi a yi sallah a ciki sai Ibn Taymiyyah ya ce da imamu maliki da imamu abu hanifa sun tafi akan cewa za a yi sallah a ciki okay na'am eh za a iya yin sallah a ciki an fahimta yi suna nuna cewa eh, da imamu malik da imamu abu hanifa da ahmad bin hanbal duka sun tafi akan za a iya yin sallah a ciki saboda an ga sahabbai sun yi irin wannan bayani sai dai shi mai shi ya tuba Kiyasinsu su akan haka shi ne. Izan mutum yana business ɗin haramun kamar yana sayar da wiwi ko yana sayar da giya sai ya tuba da ya tuba ko kuma ma ya bai duban ba ya mutu sai aka zo raba gadon ƴaƴan shi an raba gadon su shari'a ta yadda a raba musu gadon su ci ko ba ta yadda ba sai aka ce shari'a ta yadda a raba musu gadon su ci su a wurin su wannan kuɗin halal ne Allahu akbar na'am tunda su ba su suka yi wannan ba Eh. Amma ba irin wancan ba ka ba irin wanda ya yi sata ba. Shi business din shi ya yi na haramu. An gane. To wai gadon su ne sai dai su yaran in an ba su gadon saboda neman ma babansu sauki su yi wani aikin alkhairi da wannan kuɗaɗen domin su taimaka ma babansu. Amma in na sata ne wannan shi wannan a koma musu da shi shine tuba. Allahu akbar. Na'am. Hmm. Na'am. na man ka ga system din guda biyu ne eh, to a kiyasi akan wannan suka ce abin nan amma ah, shine suka ce in dai sata ne wa tariqu tawbati min hadha al-mal al-muhrim wato ah, hanyar tuba na irin waɗannan kuɗaɗe na haramun at-takhallus minhu shine mutum ya bar shi ya bar wannan kuɗi wa infaquhu wujuhul bar ah, wa fi wujuhil bar wujuhil eh, bar bir ya yi ƙoƙari ya ɗauka wannan kuɗin ya yi aikin alkhairi da su wa mina bina'ul masajid daga ciki yana iya gina masallaci. Ok, na'am shi ne ya gina ma. Eh shi ne gina masallaci. Na'am. Yasa yanzu abin da zai ya gina masallaci ya tuba ya bar sayar da taba. Na'am. An gane. Amma ya sani masallacin shi duk wanda ya yi sallah a cikin masallacin nan Allah zai karɓi sallan shi. Haka manyan malumma na magabata suka faɗi. Mm. An fahimta yi. Sa'annan na biyu haka a, uh, shi dai babban abin da zai yi tuban nan shine babba yasa dan uwana mutumin bako babban abin da zaka yi a yanzu shine ka tuba ka bar sayar da wiwi ka koma ka kama Allah kai ta ibadanka ka kuma samu wani sana'a kana yi insha Allahu in Allah ya ga tubanka ya kyautata insha Allah Allah zai yafe maka amma masallacinka kaka damu ya halatta a yi sallah a ciki ba haramu bane a yi sallah a masallacinka. Imamu na zali shi kuma ga abin da ya ce, ko da yake na ga lokaci na ya yi. Eh, ya bismillah, ah, bismillah mun kara minti. To, eh. Imamu na gazali ya ce, "Iza kana ma'ahu malun haramun wa arada taubatu wal bara'a minhu." Idan mutum yana da kuɗin haramun, sai yana son ya tuba ya yi nisanci wannan kuɗin. fa in kana lahu malikul ma'in idan yana da wani abu ne da ya mallaka wani abu na asali ko kuma wani abu na ainihi to wajaba sarfuhu ilai au ila wakilihi to dole ne ya ya mayar da kuɗin zuwa ga ko wani wakilinsa ko abin nan fa in kana mayitan wajaba dafu ila warisi yace in kuma ya mutu ne dole ne ana iya ɗaukan kuɗin a, a a ba magada misali ya kwace gidan wani ne ko kuɗin wani ne to ya mayar da kuɗin nan zuwa ga mai shi an gane ko kuma in ba mai shi ya mayar da kuɗin nan zuwa ga wakilinsa ko kuma yana da magada ya mayar da kuɗin nan zuwa ga magadansa wannan magana ake yi akan Imam Ghazali yana magana ne akan kuɗin da mutum ya kwace na mutane ko ya sata na mutane yasa idan mutum ya sata kuɗin mutane ne zai kai musu zai kai ma ko ya mayar ma mai shi kuɗin ko kuma in ba mai shi ya ba wakilinsa ko kuma in yana da magada ya ba magadansa to amma uh, in bai samu ba malam imam, imam ya ce in bai samu ba mai masar kul musulmi na fi to yayi wani abin da musulmai suka haɗu a kai shine kaman yayi sadaka ya taimaka ma talakawa ya taimaka ma miskinai ya gina masallaci duk wannan babu laifi idan ya yi haka da kuɗin irin wannan kuɗi amma ya tuba shi ya bar wannan aikin shine abin da ake so Allah sa mu dace to sai sa akan wannan zan ce ma shi malamin nan dan uwanmu na bako masallacin shi ya sallah da ake ciki bai zama haramun ba amma shi abin da yake yake kan shi shine ya tuba ya bar wannan aiki da yake yi ya kama wani sana'a Allah ya duba imanin shi da kukan shi da kuma tsoron da ya yi da kuma abin ya hana shi bacci Allah zai duba in ya so ya ya abin nan ya yafe masa Allah ya yafe mu da gaba ɗaya shi musulunci yana so kowane lokaci sauki yake so ma dan adam bai so tsanani ga dan adam manzon Allah sallallahu alaihi yana cewa masu wa'azi yasiru wala tu'siru wa bashiru wala tunfiru idan kun tashi yin wa'azi ku rinka sawwaka ma mutane kada ku tsananta musu ku rinka yi musu bushara kada ku rinka yi musu abin da za ku rarraba su da addini Allah ya sa mu dace bisa ala kulli halin sarki zaki wannan bawan Allah in yana sauraron mu yanzu in kuma bai sauraron mu ko daga baya ne zai zo ya ji in kuma kana da abin nan din nan ne ka tura masa ya sani masallacin shi to masallacin sa eh, in an yi sallah bai zama kuma makwabtansa da suka sani su sani in sun yi sallah a ciki su ba laifi suka yi ba dama Allah annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ju'ila liyal abdu masajid kullah Allah ya sanya kan ban kasa ko ina ya zama masallaci to shi yasa wannan masallacin yana daga cikin masallacin da za a iya sallah a ciki to shi dai shi mai aikin ne yayi yi kokari ya tuba ya bar wannan aikin haramun Allah ya sa mu dace to alhamdulillah alhamdulillah jama'a za mu bude layi kenan ah, masu kallon mu don Allah kowa zai kira malam Buhari ka rubuta nan mu kowa zai kira ya tsaya kan topic in ka kan topic abinda shai bi tattauna ba ba za mu baka dama ka yi tambaya ba kusan nan shine ka'idan mu saboda ba mu son a zo a sauka akan topic abinda shai ya kawo kuma shi wanda ke sauraro eh, ya turo muna wannan topic yana tare da mu alhamdulillahi ah, na san zai ji Shesa, sa uh, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu kola assalamu alaikum kola ina zuwa ni ba na jinka kola kan tiktok ba ma jinka to ba na whatsapp dama assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala wa barakatu kola kan whatsapp Na, na kallah sarki zaki Na kola ya sunan ka daga naki kira sunana Abdulrashid ina kira na garin Abuja. To Malam Abdulrashid kana tare da Shak Mu'azu Abdullah Mu'az akan wannan layi. Na ina gaishe da babban bako. Ina jin kai na amsa. Sannan kuma fatan alkhairi. Sannan kuma wato na ji da wato naji dadin wato wannan topic da yake kai. Na'am. Sannan sannan ina yi wa bako fatan alkhairi kuma ina ina ina roƙon Allah ya ƙara mana soyayya ya samu mutu a cikin wannan soyayya mu tashi a cikin soyayya annabi sallallahu alaihi wasallam shi kuma shi da dagi Allah ya ƙara taimaka maka Allah ya ƙara ruwa maka asiri amin ubangijin Allah wanda suke suke wato kokarin su kalla sun yi blackmailing wannan wannan shafin to Allah Allah ya tura musu aniyan su amin amin amin kwana. Mun gode. Kullum ina kira bana ina kira bana samu in na kira Yau ka same mu mun gode. Mun gode. Allah ya saka. Eh. Assalamu alaikum kola kan TikTok. Kola ban sani ba matsala ko ko mun samu matsala kan TikTok ne. Biyu kenan ban ji su ba. Okay, assalamu alaikum kola kan WhatsApp. Sarki zaki barka da rana barka da wannan. Barka ka dai kola ya sunan karga da ke kira? Ashiru Zakiru ne daga nan Lagos. To Malam Ashiru kana tare da Shak Mu'azu Abdullah Mu'azu akan wannan layi. To ina miko dubun gaisuwa na ga Shak Malam Mu'azu. Yana jin ka kuma yana amsawa. Na amsawa. Na masa fatan alkhairi ko muna jin daɗi da wannan karatuttuka da ake ta fama domin a ƙara wayar da kanmu mu fuskanci menene alƙiblar mu gaskiya. Masha Allah. Hmm. akwai ba ko addu'a muke kawai Allah ubangiji ya kaga taimaka ya kaga lafiya da nisa ba amin amin amin amin Allah saka da alkhairi mun gode mun gode sosai mun gode assalamu alaikum kola kan tiktok ban sani ba ko mun samu matsala ne domin yan tiktok wasu na ji amma mu nan ba mu ji gaskiya ina son ba ku dama ba ni bane to kuma ba yan whatsapp dama assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala kola kan whatsapp yan tiktok wallahi ni ba mu jin ku Barka ka dai Tola, ya sunan ka daga inda ake kira? Sunana Mamman Sani daga Nijar. To, Mamman Sani daga Nijar, kana tare da Maulana Ashak Mu'azu ya eh, kawo wannan layi. Ina gaishe da Malam Allah ya ƙara lafiya. Amin. Amin. Kuma mun ji daɗi sosai. Masha Allah. Allah da Amin, amin, amin ya rabbi, amin summa amin, amin amin. Amin. mun gode ah, assalamu alaikum kola kan tiktok to kan tiktok don Allah ku yi hakuri ina gani mun samu matsala ne amma zan gyara next time na ga ah, masu kira kuwa da yawa a kai shi yasa don Allah ku yi hakuri ah, eh, za mu ba ku hakuri next time muka gyara shi mu ba ku dama kun je tiktok ina gani za mu tsaya nan shak ya muna addu'a insha Allah ko mun samu amfani sosai akan wannan topic da malam ya kawo mana in Allah ya ya yarda malam akwai tambaya ne na ƙarshe da nake so mu yi yan cikin ku ya kuri ba mu yanzu ah, shayi wani ne bi mana ya sani irin haka amma shi to bari ba wannan na ƙarshe sakatare mu ne shi ya yi magana kamin yi magana malam buhari assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa kai ne na ƙarshe wa alaikum assalam Wa alaikum assalam wa rahmatullah wa barakatuh. Sarki zaki barka da wannan lokaci. Barka kare malam Buhari kana tare da Sheikh Mawazu Agiga kan wannan layi. Eh, to ina masa barka da wannan lokaci kuma Allah ya saka mar da alheri. Yana cin ka koyar Hausa. Amin. tambaya guda ɗaya ne zan yi shehu akwai wani bayanan da malamai suke yi to ban sani ba ko hadisi ne ko Isma'il ne na malamai da suke ce mafi akasari wanda yake wata sana'a yake ciyar da iyalin shi har da wayanda za su tuwaye al'umma a gari da duniya ga baki daya saboda haram din da ake ciyar da su to shine ina ganin ai kamar yana da dangantaka da wannan topic din za a wai maimaita question ka yawa shi ne magana shi bai fita sosai kamar suna bayani suna cewa Ana ji na sarki. Eh ana jin ka yi magana. Yawa akwai maganan da na ji malamai suke suke cewa in dai mutum yana wata sana'a. Eh. Hanyar samun shi misali a takaice dai amma yana ciyar da iyalin shi da haram ne. Eh. abin da yake samowa na haram yake ciyar da su to za a iya haifan ya'ya waɗanda waɗannan ya'yan za su zama to kaman bala'i ma al'umma su zama fitina a gari haka ko barayi ko kuma dai wasu abu haka kamar nan yadda muke a arewacin Najeriya ko su zama yan bandik haka eh. ko su abu makamantan haka to wannan abin abin nan maganan da malamai suka yi ijma'i ne na malamai ko kuma ijma'i ne na malamai ko kuma hadisi ne masha Allah masha Allah bari maimaita wa shayi na'am shayi wai wannan yana jin wasu malluma na cewa wanda ke aiki yana da eh, mata kuma yana ciyar da iyalinsa da haramu, amma ana ga yana fita aiki amma haramun yake samu yake kawowa gida wai malluma na cewa zai haifi ‘ya'ya su zama bala'i su zama kamar irin ‘yan ta'adda a cikin anguwa wai wannan hadisi ne ko ijma'i ne ya rasa ina malluma suka ɗauko wannan magana da suke faɗa. Eh, to, uh, alhamdulillah, wa salamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wannan bayani da yayi yi akan faɗi haka, an fahimta ayi yi. To, amma ah, akwai magana da malumma ke yi da ya kama da haka, amma babu wani hadisi ƙarara da ya ce idan kana cin haramun ƴaƴanka kaza za ka haifi bala'i ko kaza kaza. Sai dai ana tsoratar da mutum. kai ya ciyar da ƴaƴan shi haramun wannan akwai hadisai kai ya ciyar da ƴaƴan shi haramun akwai ma hadisi shahararre wanda yake cikin hadisan imamun nawawi da ya kawo a arba'una hadisi cewa mutum kai ya da ya zama mashrabuhu haramun wa malbasuhu haramun ya zama abin shan shi haramun ne abin tufafinsa haramun ne to wannan in ya tashi yin addu'a anna yustajabu lahu yaya Allah zai karbi addu'an shi abin da dai malamai ke kokari suna kokari su hana mutum kai ciyar da iyalin shi haramun domin ciyar da su haramun zai sa wato addu'an shi bai karba ba wannan kuma zai zai shafe su eh suna tsoratarwa sosai amma a ce ƴaƴan za su zama bala'i su zama amrobes ko su zama kaza wannan babu wani hadisi takamamme da ya sai dai malum kan tsoratar da mutane akan kasu yadda su yi haka Allah samu dace amin amin amin to alhamdulillah jama'a za mu roki shekh ya mana addu'a insha Allah na san shi kuma bawa Allah daga Bako yana sauraron mu sa'annan kuma ya ji do ansan da yake bukata insha Allah ko me kake bukata kuma ina gani most important shahi ya isar da sako a kuma duniya kowa ya ji amma in kana da wani magana ko shirin haɗa ka da shahi ta kasa ko menene ya baka kuma ta kasa insha Allah To, shak, na ganin akwai ƙarshen zance da za a addu'an mu na farko zai je ne zuwa ga shugaban mu Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam wanda shine alƙiblan mu, shine abin son mu, shine abin begen mu, shine wanda idan mun yi koyi da shi mun tsira, wanda kuma ya kin koyi da shi to ya halaka Allah kiyaye da kansa yana cewa kullukum tadkhuluna aljannata illa man aba dukkan ku za ku shiga aljanna sai dai wanda ya ki sabai suka ce waman ya aba ya rasulullah to wa zai ki ya rasulullahi qala yace man tabani wanda ya bi ni dakhala janna zai shiga aljanna wa man asani wanda ya saba mini kuma faqad aba hakika me shi ya ki sai muna fatan yanda sunan wannan group namu yake rasulun aminu to Allah ya sa mu zamo mabiya rasulun aminu mu da kanmu kuma mu zamo amintattu Allah ƙara daɗa tsira da aminci zuwa ga shugabanmu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Addu'a ta biyu ina yi ne zuwa ga babanmu Alhaji Salu mai kankan Allah ya ƙara masa rahama ya ƙara masa jin kai ka ɗaukaka sunan gidanmu Allah ya saka ma da alheri kai sarki zaki. Allah ya biya Allah ƙara ɗaukaka ka ya sa ka dace. Addu'a ta uku zuwa gare ka kai da kanka da kai da zakanyan zaki ko kuma zakiyan zaki. Ina gaida ita Allah ya saka da alkhairi Allah ya biya da kai da ita duka kokari da kuke ma addini Allah ya sa ku fi haka sa'annan sai kuma malumma gaba ɗaya da ake gayyatan su kan wannan page suna zuwa suna ba mu haɗin kai gaba ɗayan su suna da yawa wasu na san su zahiri abokan na ne wasu kuma akan shafin ka dai muke ganin su da dukan su muna musu addu'a Allah saka musu da alkhairi yanda duk lokacin da aka nemi su zo su bada gudunmuwa suna ba da gudunmuwa amma babba abin da muke so duniya ta fahimci wannan page shine ba komi bane muna kira ni zuwa ga haɗin kan musulmi da kuma kira zuwa ga fahimta da kira zuwa ga respect ɗin ra'ayin kowa kaka rena ra'ayin wani in ya faɗi wani abu da ba daidai ba ka faɗi naka ra'ayi ba tare da tsangwama da zagi da abin nan ba saboda annabi sallallahu ya hana mu zage zage eh annabi ya ce kada ka zagi dan uwanka ko da ka gan shi ya yi wani abin aibu saboda in ka zage shi sai Allah ya jin kanshi kai Allah ya jarabce ka Allah ya kiyaye yasa ina kira da karfi da karfin murya cewa ga Allah duk wanda zai zo wannan fejin ya yi magana a maslahan da zai kawo haɗin kan musulmi da kuma fahimtar juna ba ta hanyar zagi ba ba ta bayan da mu oh, duka mu zamo muna kan fahimta guda ɗaya dole ne mu samu bambancin fahimta saboda Qur'ani ya riga faɗi muna haka ya ce wa ma ya zaluna mukhtalifin ba za mu gushe ba muna muna da sabanin fahimta amma mu zamo masu sabanin fahimta kada mu zamo masu raba addini ko kuma al'umman annabi ba musulunci bai damu da sabanin fahimta ba amma ya damu da iftirak eh, wato haɗa rarrabuwa raba eh. rabuwan kai a musulunci bai yadda da wannan ba nisa Allah ya sa mu gane Allah ya ba kowa fahimta Allah ya ƙara mana zaman lafiya Najeriya mu nam ya ustaz shi wanda ya topic naga ya rubuta cewa to tunda an yi haka kuma a yi masa addu'a Allah ya ba shi aiki mai kyau Amin, amin, yayi, yayi, Allah, na gaya maka, imani ne ya shige shi a wannan page, yanzu kaga saboda wannan kawai sarki zaki ya ishe ka ka shiga aljanna, saboda wannan mutumin kawai. saboda annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa la iya hadika Allah bi rajulin wahidin khairul laka min ad-dunya wa ma fiha Allah ya sa mutum ɗaya ya shirya saboda kai to yafi maka ladan shi yafi a baka duniya da abin da ke ciki yanzu kan wannan mutumin kawai kana da sakayyan duniya ma fiye da duniya da abin da ke cikin duniya yasa alhamdulillah shi kuma muna mai roƙon Allah Allah ya bashi aiki nagari insha Allah tawassuli da wannan imani nashi ya daure ya bar wannan aikin sa'annan ya kama wani sana'a Allah zai sa albarka ko da zai ga jarabawa da farko na kila ya ta ganin asara kai damu Allah na so ya jaraba ne ya ga karfin imanin shi ya daure ya daure ya daure insha Allah fatahi zai zo Allah ka mana fatahi mai yawa Allah saka mai me sunan shi ma Lukman Malam Lukman Malam Lukman Allah saka ma da alkhairi ah. Allah ya baka hikima ina irin na Lukmanul Hakim Allah ya sa ka dace Allah ya rufa mana siri ya kawo eh, arziki da wadata mai yawa wanda zai sa ka manta da wannan ma ka taɓa yin wannan sana'a Allah maka haka eh, a sarki zaki a nan zan ce tabarakta ilahi min dari ila dari wa ta'alaita ilahi min dari ila dari wa taqaddasta إلهي من الدار إلى الدار أنت ربنا ورب كل شيء لا إله إلا أنت يا أكرم الأكرمين والفتاق بالخيرات اغفر لنا ولكل عبادك الذين آمنوا بما أنزلت على رسلك سبحان من تعذر بالعظمة سبحان من تردى بالكبرياء سبحان من تفرد بالوحدانية سبحان من احتجب بالنور سبحان من قار الإبادة بالموت وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى الدين